일어나라게 일어나라게 kai alquran to gaba eh salamu alaikum a a a a a a salamu alaikum kuna ina kuna ina kuna ina ina matan gidan gaba daya <laughs> kuna ina kuna ina ne ko mu koma yawwa ku fito ga rabaje ina yan uwan naki kai yarwa alquran yawwa suna ina kuna ina kuna ina ya ne mu rabaje ne maka ya samu mana zan daka girgijin <laughs> girgijin alƙuran na'am karɓar da sabiki ne mulmuli wannan irin farin ciki haka alhaji shi kuma na menene ya dole faki magana kalli yadda suke wani fara a kawo musu alƙawarin aljanna A'a, ah, na ba da kanka ah, ah, a A'a. raba musu da kanka raba musu da kanka raba alquran wannan raba jan ayye kai dai happy birthday to you yawa ba de du you ki dara mana yawa Yar ba. To yanzu ni dai Alhaji in tambaye ka. Shin tsuntuwa kai ne ko kuma dai lokacin cin arzikin naka ne Allah ya kawo shi? A'a wannan farin cikin naku ne ba namu bane ba don mu taya ku muke yi. <laughs> <laughs> alquran to kun ji bayani daga bakin mulmuli hmm? da neman anya yaya eh yaushe aka kwashi kayan gidan nan kafa aka cancanza komai da komai har kayan kicin din mu duk an canza kuma wai yanzu a ce an kawo mana wa'annan kayan kuma yanzu dabarar da za a yi kun ga wannan rabajen da kuka samu ku gaggauta ku haɗo mini tukwici don ba ku san irin ta goma shi da yake cikinsu ba kowace ta haɗo min nawa samu dan kimtsa eh. wannan ai abin al'ajabi ne gidan da ko cikakken ƙoshi ba a taɓa yi ba amma wai a cikin mako guda rayuwar mu ta canza mun shigo ta sabuwar rayuwa gidan na a cikin aljanna ba irin ku kalilan ne dan aljanna dan arziki mai ke wayo Allah na karɓi da bismillah Yawwa, karɓi da bismillah da hannun dama mm. yawa karɓi da bismillah da hannun dama eh. karɓi da bismillah da hannun dama mulmuli an shigo mana kai ma na dangane ido wallahu Allah na Allahu akbar astaghfirullah Eh, ka tsuki ban fahimci wannan kuɗin menene ba yawwa ke daɗina da ke rashin haƙuri yadda ba aka bar dubu talatin talatin ne kowacen ku ta je ta siyi jaka da takalmi da mayafi ko ba ka ba ku cancaɗa ado fiye da yadda ba kwa tsammani fiye da wanda kuke yi domin ku fitar da ni ko ba haka ba za mu yi baki al'amari ne idan baka je ba za a zo maka kuma baki na kunya na mutunci na karamci na daraja yawa manya-manyan baki hamsha kai mandiyoyi da suka isa suka cika suka tambata suka fisata suka fito halikan su a za su zo wani bakin wani ina nufin za mu yi manya-manyan zunduma-zunduman baki na fita kunya yaushe yaushe ne <laughs> gobe Gidan <laughs> na hannu ka hannu ƙarya wannan fa da ya samu cinyoyin nan bi eh. ya haɗe tak away alquran eh. tak away da ruwa kawai da ruwa da alƙuran na gaya ma da ruwa da ruwa ya zama shar yi eh, shar ya ci haɗa cinyoyi biyu ya na ganka haka kayan da ka fita da shi ba da shi ka dawo ba wallahi <laughs> za ka ɗebi gara ƙari ah. kuran ya yi yawa kai wa kai wa na sauran mutanen gidan ne yaya zubaida ku fito ku fito lafiya kike ta faman ƙwallon ihu to zabba'u kan ne ka ɗau wanka haka? Wallahi. Amma kai ta cutar mu a cikin gidan nan kullum kana sanye da kaya roɗi-roɗi uwa mm, fentin taxi. Allah. Ai dole. To wanda ma aka biya wa aka siya wa aka yi mu hidima suka yi mai kyau balle ni kuma da na siya. To ke ƴan banda a banki don ma wandan ya ɗage? Ai da kin ga wanka da kin ga cinyewar wanka. Yanzu albishirinku. Ba ku ce komai ba. kun san dai ba abin da ban muku ba ba kuma abin da na muku hidimar ku ɗauka ta nake na fifita ta fiye da hidimar kai haka saboda haka yanzu magana ƙarshen tuka tiki tik an zo ƙarshe na rufe ruf yadda annabi zai alfahari da kai <laughs> sallallahu alaihi wasallam karke kuka dan Allah ka shiga sahun da manzon Allah zai alfahari da kai tsinken sakace ne kadai ba mu siya ba sai namomi ah. sun makale min a baki a ah, magana dai daurin aure na aka yi ɗazu-ɗazun nan da wata santalele yarinya yar wani bakwai ɗanya shaka ko ba haka ba yar zamani daidai ni daidai ita yadda na wallahi mu gurji soyayya eh? aure kuma alhaji ko dai jikin ne ya motsa to yanzu a ina ka ɗauro auren nan alhaji ya yake nan zai wuce da wano ne kun san aure da mutuwa duk lokaci ne sai Allah ya yi da Allah rufe mana baki kai har ka san Allah ne zulwa jahaini ni kuwa na san Allah domin ga gidanmu ga masallaci wa idan ban muke ba Allah ya tsinan albarka tab dankali to ku kun ji kishi aka yi muku da rana tsaka aiki ya same ku <laughs> ya same mu ko ya samu zubaida ai duk wacce aka hawo yanzu a bayan da take ita ce da shi amma alhaji wallahi ka cuce ni da ka tashi aure ko ka sanar da mu me kuma na magana cuta a ciki ko ba ka ba yanzu ba ga cikin sani ba kuma ai gaggawa shi shedan ce gaggawa aikin shedan wa kwarai da gaske kai ganin sake nuna ne da yatsa kamar kin ga watan Ramadana a kika ci gaba da nuna ni wallahi zaki ga me zan To sai ka dinga zuga shi yana karo mana aure? Sanda na zuga shi ya muku suturu wani kika gaya wa? Suturin shi suturin banza? Da da ya gan mu tsirara ya gan mu ya auro mu? Da ni kike? To gwara dai kayan da ya tsirara ba ni ba ko ba haka ba. zan ja kunnen ku kuma in muku kashe di dukkaninku ba wanda ban kashe ba kuɗi ne ma kayan faɗi kishiya ba saboda haka yanzu abin da nake so yarinyar na yar karama ce shakaf ko ba haka ba budurwa ce yan wannan ƙarni? ko ba haka ba daidai ni daidai ita wallahi tallahi ya kamata ku kyale mu wallahi in ci amarci na wallahi mu gurji juna ko ba haka ni ba ki turo ya ka ke eh? haba menene a ciki kuma kana ji hmm. idan Allah ya sa aka kawo yarinyar nan yar islamiyya dan ya shaka ta shiga ɗakinta in ka shiga kar ka fito sai gobe gobe ma sai da daddare dan zan kawo farin kyalle fada muku kuma ni zan zo in na Allah ya sanya alheri hmm. ango da isha da ala matansa su uku ya karo mu yakin mu duka yake tunkarowa ba mutum ɗaya ba duk da dai na ga kuna cire kanku a cikin kishi amma na san ba za ku taɓa cire kanku daga gargaɗin da alhaji yake a kan matar da zai auro ba tun kafin ta shigo cikin gidan nan gaskiya ne ina cikin tashin hankali babba hmm? to yanzu me dabarar ku eh to ni shawarata tunda muna zaman lafiya ba mu wani fada tsakaninmu mu mun haɗa kanmu to so nake yi mu haɗe mata kai idan ta shigo gidan nan ta kasa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ashe shi mako da ya haɗe mu gaba ɗaya ya haɗa mu da red card domin duk cikin nan ba wanda ya san alhaji sama da ni bari ki je in gaya miki a duk lokacin da alhaji ya nemi yin amarya to dole ne kowace mace ta ɗaga masa kafa ya ci amarcinsa domin in ba ka ba za ta fuskanci ɓacin rai a tattare da ita to yaya me kike ganin za a yi alhaji da kike gani idan kuka yi haƙuri kuka bashi lokaci wata biyu rak in kuka bashi tunai ita ma zai je hota cikinmu amma duk wannan shawarwarin da kuke yi ba mafita ba ne you. <laughs> masha Allahu da na gan ku <laughs> cikin allashuwa da farin ciki fuskar ku duka walwala take a gurguje ba bata lokaci zan yi ba ta ne saboda haka ku rike ta amana ku ji tausayinta ku damke ta hannu biyu ke kuma waɗannan yayyinki ne ki girmama su ko kuma wannan kanwa ku ce ku alkinta mai ita ku tausaya mata ku lura da ita <sighs> to insha Allah zan musu biyayya na fatan ni ma za ku rike na hannu biyu to ai in kika kwantar da hankalinki mu dai da kika gama a gidan nan zama muke lafiya kalau ba zaman kishiyoyi muke ba zama muke kamar yan uwa kuma shi mijinki shaida ne bai taɓa raba faɗa a gidansa ba hakika zama muke kaman cikinmu ɗaya ba ku ce komai ba ku <laughs> ai an ta riga ta gama magana ai ta a mu ta ce kamai ta yi magana ta gama kamai sai dai kawai in ce mata idan zama ya yi nisa za ta fahimci komai ai gaskiya to ni dai abin da zan ce mai haƙuri da junanmu domin shi zama ɗan haƙuri ne duk zaman lafiyar da kaga muke mun riga mun saba da haƙuri ne shi ya sa muka saba mishi to gaskiya na ji daɗi sosai matuƙa am a koma kan waccan muhimmiyar magana kwana nawa nawa kuka ƙara min akan wanda na da shi gwara a yi ta yanzu in ji ta gaba ɗaya ni ba na son abu da za a je ana nuku-nuku kwana nawa nawa kuka ƙara to ni dai daga bangare na na kara maka kwana uku Allah yi miki albarka ai ni da kwana hudu zan ce amma ya tunda yaya ta ce kwana uku ba yanda za a yi ni ma na bada kwana uku ni kuma kin gada ta bangare na kwana biyu ne niya amma tunda yan uwana sun ce uku to ni ma na bi sahu Allah ya saka muku da alheri ah, ke ba za ki musu godiya ba na gode wannan gara basa da kika ɗiba kin ga zabba'u kwantar da hankalinki ku tashi kowane ya shiga ɗakinsa kai banni ina ku shiga yaya ya haƙuri don allah banni zazzabi nake ji tashi ke mu je daki. sai da safi kashe di zan muku ke da rawar kanki saura wallahi tallahi ki buga min kofa da asuba wallahi rai zai ɓaci wallahi za a ga raina wallahi ka ce ba za ka yi sallan asuba ba kenan ba zan ba ku tashi ku shiga daki tunda amarya da ango za su wuce ne ma daki zan je ya defi to sai da safe shige shige a'a da a shige shige an gwada sai ba komai Gidan gidan rage gidan rage ya ka gani hankali ya za daga zaman da muka a nan wurin in shiga daki in fito in nemi jaka ta rasa wallahi billahi lazi la ila illa sai kun fito mun da kuɗi na wallahi a'a alhaji kai da ka shigo da jakar kuɗin ka aje da hannunka ka ce ka neme shi ka rasa bare mu da ba wacce ta ga kuɗin nan la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin ku akwai wacce ta ga kuɗin sa a'a ah. ah, ni ba wanda na gani alhaji dan Allah ka je ka nemi a inda ka ajiye jakarka ka je can ana ta maka fari da ido ka manta ina ka ajiye jaka zaka zo ka nemi ta gurin eh, eh, eh dakata kina nufin ni daga zuwa na cikin gidan nan yanzu yanzu na zaki ce ni na dau kan kuɗi ko me kike nufi ta saurara ku saurara na ce ku saurara ku mutu min da kuɗi na in ba ka ba wallahi rai kowa zai ɓaci to ba za ka ɗauka inda ka je ba mu mun san inda ka je ka ko da ka ne da zaka zo ka bi ne ba ka ni ba na san ba ya zo ba wallahi ba wani wai ni wai mai haka ne ni za ku raina ma hankali ne na je ku fito min da kuɗi na ko eh ba ba ku yarbi eh kai wannan ba zai yi fa gidan ya hargize ya ba mu sai daya wato abin da nake so na fahimta a nan shi za ku fito min da kuɗi na ko kuma ba za ku fito min batun muna shaida juna da ni da ku kaga dakata wannan wani irin mm, mm, mm, abu ne haka yaya kai da ka zo ka aje kuɗin da hannunka baka gan shi ba sai mu da bamu san shigowar kuɗin ba za ka rinka tambayar mu kuɗinka dole na rasa inda na ajiye ta tun da an canja mata matsuguni dole alhaji ba fa ka shigo da kuɗinka gidan nan ba ka je ka nemi inda ka kai kuɗinka wallahi yanda Allah ya halicce ni na shigo falon nan na dawo na dora duwawu na ga gujeran nan haka na ajiye jakan nan a gurin hannu ne isa ya canja mata kuɗi wallahi ni ne shaida kai ne shaida ka ci maki wacce ta ɗau ka cikin na munafiki wallahi yadda Allah ya nuna min wannan jaka Allah ka sa in ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam karab a ta ina zaka ga annabin kana shaidan zir wa wallahi banda mata alade ce ke da kin ga abin da zan miki a gurin nan yi to wallahi ni dai ban ji ba ban gani ba ah to balle ni zuwan dazu dazun nan kin ga ki daina sa mun ki daina sa kanki a magana ta na zuwa kai da Allah ina zuwa nan ke ki mu rufe baki da Allah nan kai na nake so in wanke ba ba ruwa na da wani wai wannan da kike cewa ita wai zuwan kwanan ba ruwa na da zuwan yau ba ruwa na da wanda yake a cikin nan magana ko fito mun da kuɗi na kawai shine magana da nake yanzu na gane inda ka dosa kana zargin mu kenan kana nufin a cikin mu wata ce ta dauki kuɗi in ba zarge ku ba kuɗin ne zan zargi kansu kuɗin nake zargi kenan kuɗin ne zan zarge su kana nufin mu barayi ne to idan mu barayi ne ai ba za mu taɓa kaiwa iwar aka a gidanka ba ka nemi wanda suka ɗauki kuɗinka ba dai mu ba <laughs> me kike nufi da je nemi wanda ya sace mai kuɗi bayan ku ne eh to wallahi ki je unguwarmu ki tambaye tarihi na ki je wallahi ban taɓa ɗaukan kayan wani ba <laughs> ina matan aure sai in fitan ta yawo ina neman tarihin ki to ni ba na haka kuma ni ba da ke nake ba ki daina sa bakin ki cikin magana ta ta kaina nake wanke kaina nake idan kin ga dama ki wanke kanki ni kaina nake wankewa ah, ni ne na cancanta na zub da hawaye ne kuka ba ke ba ni aka cuta ni aka ciwo mutunci aka ɗebe min dukiyata a cikin gidana saboda haka ne cancanta ne kuka kuma yi ka samu muci a zuciyar ni ya cancanta ne kuka ba ke ba saboda haka ni ba kukan bane abin damuna kuɗi na za a fito min da shi to ai gwanda kaka mu rusa kukan nan mu ji sanyi a ran mu gaskiya ka ce makotan yan kwana kwana ku rusa kuka yan kwana fa duk wani matakin da kaga zaka dauka akan kuɗin ka ni fa ka dauke shi ba na jin tsoro saboda ni na tabbatar ban ci buzu ba ba abin da zai sa da aban gashi bare mu kuma da bamu ga komai ba haka kuka ce haka kika ce ke ma ke dubai da aka cika ce aka cika ce zubawu a da kai ne da ta mulmuli kai to shi ke karka haka samun su a daki ni na san cajan da zan musu gaba ɗayan su eh ai wallahi ba mu ka tozarta ka wulakanta ba kanka ka wulakanta duk lungun da zaka shiga a garin nan ko kororo za a ce ga mijin barayi barayi na muzanta kaina ko kuma nake kokarin na muzanta kaina da abin da ni ba za a kira barawo ba dai a ce ga mijin barayi ba dai a ce ga mijin barayi ba sai dai a ce ga mijin wanda yau matansa shar da sunan sata a alhaji bacin waɗannan akwai kuma waɗansu da kake zargi ne a akwai wasu dakata akwai mutum biyu barayi su kenan ga mulmuli da ni shine saboda ni kanmu ba fita daga cikin wannan zargin ba ni da kai ba kai maja ba na san ah ni ba ni magana ni magana kudi na ne ni wallahi ba san officer han ebo ta fara tabbata shi tabbata shi ah, iska shi inna ilaihi raji'un Me kike kuka? Na ce me kike kuka? Yanzu Alhaji duk soyayyen da ke na da kai a kawo ni a mota ana a yiriri yiriri amarya yanzu shine zaka sani a motar police a kai ni police station ko kai wasila alƙawarin mun ya riga ya bushe ni mu da magana soyayya ce na fi son kuɗi akan ki ni ba magana wani abu ne a ba komai in dai magana kuɗi ne ni gwaran abu nan mu tafi kawai mu tafi in dai magana watan haki ne gwaran mu tafi kawai mu tafi inda za mu tafi Allah ko ba ka ba ha mu bu wannan fakar ka Allah i gaggawar raba ni da kai shiru da bakin ka wallahi wallahi za su amfani da abin da ka faɗa a can a ina a can police station Allah gwada ka shiru da bakin ka mm. mu je labai mu tafi mutanen yan sandan duk akan mu Matan haki ne. Matan hmm? ka ah. na a matsayinka na amini na ba zan taba bari kudin nan naka salwanta a banza ba ina gaya maka ina neman ka bani haɗin kai yadda ya kamata a ah, ba sani ba sabo na baka haɗin gwiwa da goyon baya ɗari bisa ɗari ni magana da nake so kuɗaɗe na su fito kawai ne. ba sani ba boka ina son mazaje irin ku a ba zan yi kai ba za ku fito da wani bayani wanda zai kawo doka sauki ba ko inspector ina fatan an kawo tiya ga tsinan domin duk zan fefe samu sa idanun su ne kowa zai bayani da shi. a ɗan ka dade ba ina zuwa ba wata hanyar sai wannan guda daya hanyoyi kai dukkanin sun da yake gani ina da inda zan dora su a lilo yanzu ka ga kan mace a ƙasa kafafunta a sama ozi me kai ga haka ai maganar kuma sai a makance in ido kuma ya da ƙasa ai ba labari to ai bincike ne kai zan sa ka duro rufe ka Allah a kana ji ko eh. za mu aje su a cikin sel za su yi wata daya a cikin sel tukuna sai ka dawo wata guda eh ah, to daga nan sai a yaya kuma idan suka yi wata ɗaya a cikin sel kowanne daga cikin su da fuskokinsu za su ba alkali abin da yana so ne ka gane ko sai mu kai su kotu a to ina ganin abin da za a oci na janye maganan nan ko ba haka ba za mu je gida gaba ɗaya da ni da su za mu sulunta da abin kai kai kai kai kai kai kai kai na'am kar ka kawo mana nonsense al'amura nan mana ka san da sulhun da kai zafin mu bincike kama ya aka yi ma ka mallaki wannan bulabulan mata haka a'a ba ma abin da matanka ne dokar taka ce kai Samuel yourself. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oji, kai look sosai. Wannan dai na ne ko? Eh. Ko ba haka ba, ni na kama gana nan ko? Na ce na haƙura ni zan je in sulmunta da mata. Na rantse da Allah wa'annan mutane sai sun ɗanɗana ko sai sun ɗanɗana sel. Kai ah. ah, shekaran jiya ba ku asal nan. Ku sa sa cikin sel. ka dade. Ah, ka dade. Da fita. Ko ko ka ah, ka ah, ah, ah, ka dade. Ka ka saurare. Ku sa ta fuka. na ita doka ba mata haka ya muna kan sha'anin aiki zaka rika mana irin wannan naji naji amma ah, akwai abin da muke so mu mu duba ni da kai to me za duba in wani abu ne ma da don ka don ka dade don ka dade Allah ba inda zaka Allah ba inda zaka osi barin ah. ga maka a kaga me to wallahi osi ba inda zaka ka farka ni fa muna muna muna muna muna muna muna muna muna abota da kai fa kaga kana shiga aiki na kana bata mu lokaci wallahi zan hada ka da su ne ni tun yaushe na manta cewa kai amini na ne abokina ne ni na yi nadaman ma kasancewa ina abota da kai to ba ni hanya kuma daga kanka ba ka je da kanka ba zan sake sake abota da dan sanda ba saboda haka fito min da mata na kawai na da ina fa ina ina ina ina zan fada da kai fa wallahi ko ci gaba da dukan su ci gaba wallahi suka ci gaba da dukan mata na zaka zo uwar watsi da ni da kai wallahi uwar watsi zamu yi to to to to to to to an yi uwar watsi sai me sai me kai musu ku ta kesu ku ta kesu kai musu magana su da dukan mun mata na fa su bani mata na fa ba za ka ba ga hanya ya wuce idan kana so ki ido da matanka to ki wani abu wani abu kamar ya wallahi ba ta sa'u ba bindiga a ruwa wallahi ba ta sa'u ba ai gashi na rubuta baro-baro cewa eh, beli kyauta ne me zan baka wallahi ba zan baka komai ba wallahi oh. wallahi ba zan baka komai ba ba mu zaka bai ba abin da zan zan baka wato kai dan kasa nagari ko eh yayi kyau to sai maka muna muna sa ranku muna sa ranku a ci gaba da dukan a ah! a ci ka san Allah wallahi idan baka sa an daina jin dukan mata na wallahi za mu war watsa da wallahi wallahi wallahi dan ba ki ba da wani abu in ba ka ka wani abu ba wannan mata naka za mu kwana na na dukan ba sani ba sabo na ba gine fani ba sani ba sabo ina jan kunnanka wallahi tallahi ina jan kunnanka a take su da ko a ah! ya hakuri ya kudi. ku tsaya ku tsaya ku tsaya haka ku tsaya haka me kake so ai ma ah? me kake so ai ma kai ba ki san ban da zaka dan sanda ki masa ba ba da dubu talatin kawai talatin wallahi eh. ban ba da talatin ba wallahi ban ba ka talatin mata mata mata no wallahi ban ba ka talatin mata mata ga yaro naka kuma kai ga ki me wannan 20 ne nan me wannan 20 an ga ma banzan dan sanda ne ni ni san tan sanda ne zan magana kwaya ɗaya kuma kana sa na neman yin magana biyu ga biyar nan na ƙara ma kai 25 su wancan uban mu ya zai da su ne ashirin da biyar nan gaskiya abin da zan iya bayawa kina a fitar kana kana kana daga murya fa kana daga murya fa wannan kana mun wulakanci ba fa kana sayarwa nan fa Allah nawa ne ka bani yana 25 da biyar ne za ba ka matanka Ayo bisa. gashi nan ku bashi matan shi ka je ka karbo su matan sun cika ko eh, su hudu sai wannan dorin sun san ko eh sun cika cup to sun cika yayi kyau yawwa Allah sai a kula fa mm. yawwa dan an ƙara kawa nan za ku gane kuran eh baka ji ba eh Allah ki yi. Idan mutum ya isa ina zuwa idan mutum ya isa ya rubuta min receipt na kan kudaden da na bashi ya gani. Ah? idan mutum ta isa ta dawo da su mana ta sake faɗa wannan magana to ai ba zai ka san sai da ka karɓa tukunna ka bani su kuma ga abin da aka ce na eh ba nan tafi za mu kai kai kai ha. <laughs> kai kai kai <laughs> osi ba sani ba sabo kenan mai daidaita al'amura kaga yadda su kai tsif din rawar kanku gabaki ɗaya ya sauke muku ita sai ka ce ba mutane a gurin jiki ya gaya muku saboda haka yanzu abin da nake so sai mu tattari mu haɗa kawunan mu ko ba haka ni na jajanta muku in muku ya jiki ku kuma ku jajanta ku yi min ya aljuna saboda abubuwan da na kashe ko wallahi ko an arzikin ne ka tara gaba ɗaya na gidan duniya ne ka je kai belin mu a gurin nan ni ka gani ko a jiki na ko a jikin ki har da bulalar osi ah kaji to a yanzu ku sani kuɗi sun ƙaru kuɗi na yanzu sun kama sun tashi sun zama naira miliyan guda da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar har da kuɗaɗen da na belin ku kuma kusan cewa waɗannan kuɗaɗe bashi ne a kanku kowace sai ta biya shi alhaji na'am au kana nufin kuɗin da ka je kai belin namu ma mu za mu biya shi ko za ku biya rance ne to ai kenan wanda ya sa ka kayo belin namu sai ya biya ka to ka kai mu gurin nan fa halinku ne ya kai ku ah zama da madaukin kanwa <laughs> Allah shi ya san sirrin boye zai kuma tona ba wa kai kaga a abin da nake so yanzu ku tattara hankalinku ku sani ba wai kun gana tattaro magana daga can na ce a dawo ba to ba fa na bar magana bane tana nan kes din yana nan kawai gani ne waccan doguwar hanya ce zan bata lokaci kuma zan kashe kuɗi fiye da baya da bana tsammani gwaran da nan insolvent din abuna a cikin gida ko ba ka ba saboda ku da sani sai an fito min da kuɗi na babu gudu ba ta da baya wallahi kai ba ka ce yi boko ba kwarai i was 1988 lokacin ne karatu a dala ake koya mana turawa ne suka zo bayan yake mana abacha ta ɗauke ta duba kaina. Gaba ɗaya. Taras. Hudu a kwashe a zuba wata hudun nawa kenan. Ya zama ta kwaskwas kenan. A'a. Kwarai. Amma kai jahili ne. Wa. In ba jahili ba wa ya gaya ma lissafin haka yake. Lokacin da turawa suke tara mu ne suke gaya mana. Ba laifin ba ne. ba ka da ko ai babban haɗa lissafi ya zama cewa kana da abin da ka tara ka lissafa ka irga ka tisha. amma kai ka zama tulin bubulgu ba abin da ka sani kuma ba zai amfane ka da komai ba wa ba laifinka ba ne haka ne yawwa ka gani abin da nake dubawa yanzu kudin nan sun ninku su uku ko da na mallake su dubu ɗari biyu dubu ɗari takwas kenan haka ne haka zancen yake ko ba haka ba to abin da yake kawo nan ku kenan ɗaya bayan ɗaya ku saka a kanku ku sani eh shi ne zance gyatta min nan shige da allah da ina da tafi ina za ku dafa hannunku a nan gurin dora hannunku hannu biyu akan madubin nan Ah! ai dora zaki shi ta tace tukunna dora sosai akan gilas ta ɗauke ke dora naki sanaki aiki kwantar su sai sun gani tukunna sai sun tace ba su gani ba sai sun tace dora ta ɗauke. to sanaki a bi hau ba a kan ka wuce ka dora dora kan glass madobi duka biyu kai kamar kai na rage da barawon gida gunda na waje a ni a gudu na babu bara ban kun aran kunne ka ji da lokaci yayi kai yadda na umarce ka za a danka maka su a hannunka duk tsawon daren yau kar kai bacci a ai ko lagatik za a yi min matsawar ba kuɗi na na ji a hannu na muraran ba ba abin da zai sa ni bacci to abu na biyu hmm. yau kada ka kwana ɗakin kowace mace sannan kada wata mace ta kwana ɗakin ka kuma duk motsin da ka ji da daddare karka tashi kuma karka ka leko dan ganin abin da ke faruwa kai na rage ko in yi taka zubar ne wai mai kenan ka mun buɗe mun shi in fahimci me kake nufi wai da in kashe barawon shi ma ya rasa kai ma kamar da ya kwashe wayanka kar kai mun wannan gangancin kai ka mun ganganci wallahi rai na zai ɓaci abin da nake so in nuna maka kuɗi na na jisa a hannuna tukunna madaran ya so duk abin in akwai abin da ya fi kisa ma ka je kai ba abin da shafi kai kamar barawo a cikin ku ƙarfin boye ne na mu gauraya wallahi na rage kai kamar kudin ka ka dauka ni fa an cuce ni fa ni fa wallahi cuta ta ake saboda duk masifu kala-kala ne ga sunan jafan suke abin nan na tara ku burji gasu nan kai aka cuta ko ni ni aka cuta mana ni aka cuta saboda yau ne daren amarci na ba ban na ci amarci na ba an bana a police station ina ta yawo up and down ni na manta ma ni ango ne wallahi na ma manta ma ni ango ne angon na tara ku gashi nan burjik kai saratu kowa ya san asara ciki. ke ga ki kuma zabba kowa ya san ke wuka ce kafafiya me ke sama da gashi na balle ke zuba da harkar ƙarya gwara gwara ma ke shira da ban san halin ban fahimci ma yaya sunan naki yake ba aikin kawai Alhaji, ya za ka shigo ɗaki ko sallama babu? Waye gaya miki ana yi wa mai laifi sallama? laifi kuma kinga ba dogon surutu ne kani ba fito min da kuɗin nan wani kuɗi ka bani ajiyan kuɗi ne daman ban baki ba ɗauka ki kai sura ki mai domin da su kana nufin ni ce barauniya tabbas haka zancen ike ko kina tantama ne to ka koma wajen bokanka ka ce ni wasila na ce duban da ya ba abin da ya gani sai karya da shari ke dakata da Allah mana son wata burga me kike nufi kina nufin ba ke kika ɗauki kuɗin ba ina nufin ni ba barauniya ba ce idan na ce ba ni na ɗauka ba yana nufin sata aiki na ne saboda haka ka koma ya nuna ma kuɗin ka inda to waye ɗauka waye ɗauki kuɗin in ba ke ba waye hmm. ka koma wajen wanda ka dogara da shi sai ya gaya maka waye barawan ina fata dai baki manta da jan kunnen da bokaye ba wallahi abin da ya ba zai fasa ba kuma mutum zai waye gari a zai farka a inda ba a dawowa tun gwari mutum idamun da kuɗi na. irin abin. Na sace kuɗi? Ƙarya ne daga amarya sai kuma in kuma ɓarauniya? <laughs> Mm. lillahi wa inna ilaihi jo lafiya kawai za ka shigo cikin dare ka zo ka wani firgita ni to ai damu mara gaskiya shine kullun a cikin tsoro ba ni kuɗi na mai dogon hannu ba ni kuɗi na tun muna shaida juna ki ba ni kuɗi na to sai ka ɗauka ka ɗauka inda ka ajiye su hannun ɓarawon da ya ɗauka shi zai dawo min da su ki damun da ki bani kuɗi na ashe bokan naka ba ƙwararre ba ne da har zai gaya maka barawanka amma bai gaya maka ina ne kuɗin yake ba ko kuma a ina aka sa shi ba karki saki ki ciwo boka na mutunci raina zai ɓaci za a ji mu da ke wallahi karki saki ki gaya masa baka to da nawa kuma an ce da kuturu a gama lafiya ai shi da kansa ya karyata kansa kuma dama tuntuni boka makaryaci ne ke barin in gaya miki duk wannan abubuwan da kike wallahi ba inda za su kai ki ko sa hannu kika kika doke ni ba abin da zai dame ni dan ba a matsayin mijinki nake ba a halin yanzu a matsayin barawo da mai kaya nake masharranci dai da wanda aka yi wa sharri idan bokan naka ya shahara ya cika gurin aiki to ka je ka gaya masa ni zubaida na ce ya dau duk wani matakin da zai dauka a kaina domin duniya ta san ni ce na dauki wannan kuɗin wannan fufukar taki ba inda za ta kai ki kina nufin yanzu ke ba ke kika ɗauka min kuɗi na ba kenan ba da amsar da zan baka domin na gama magana ta tun a farko duk wannan fafukar da kike da wannan kawar da kawar ba inda zai kai ki ki san cewa biri a hannun malami yake gargada amma idan ya je hannun ba ma guje kuka yake ko ba haka ba wannan duk abin da kike idan jiki ici duka za ki gane cewa ya fi ajan kunne da ake miki na ga miki raki ma ki tunanin abin da ki Marauniya. Masharranci. dan mun. Ki dan kamun na ce. Wai me za a damka maka ne? kudade na da kika ɗauka sura ki dan mun. Ayyo, sai ka ce ta nan ka bullo Ni ban dau kudin ka ba, kuma ni ban ci nan ba nan ba za ta taɓa cina ba. Sai ka nemi kudin ka a can. Kinga. wannan ki shiru tsakanin ni da ke ne ba wanda zai ci abokan zaman ki babu wanda zai ji salin alin yanda na zo din nan ki dan ko ki dan gabin tafiya na na miki alƙawarin ba wanda zai ji ba tona miki asiri ba na rufa miki asiri ba to kowa ya ji Aji a gidan nan. In dai ni na ɗauka maka kuɗin ka kowa ya ji. a ji kar ka sake ka rufa min asiri. Idan ka rufa mini asiri Allah ba zai rufa maka asiri ba. Kar ka rufa mini asiri a ji Aka ji ka je? Aka ne ce. Kin da abin da boka ya ce wallahi tallahi matsawar zai yi takazubi zube kuma wallahi wanda in ɗauki kuɗin nan cikin to zai kumbura kuma haka zamu ya mutu tashi mutu mu kai shi makabarta mu binne ki ta lahira a matsayin matuciya barau. Kin ga abin da zai same ki ai. Ki ba da kuɗi na. A kashe ni yanzu a je a binne. na ce ai min likafa ni yanzu ku kai ni ku sallace ni ku binne ni in ni na dan kuɗin ka yanzu nan na ce a kashe ni a kashe ni abun ne ni na dan kuɗin ka dai zaka zo ka dame ni damƙa min damƙa min me zan damƙa maka me na ɗauka me nake da shi da zan damƙa maka a cikin ɗakin nan Alhaji, ni fa ban gane wannan zancen da kake ba. Me kake nufi ne? Saratu, ke dai musulma ce ko? Haka ne. Kuma kina sane da cewar duk wanda ya ci haramun hakkin da ba nashi ba ba daidai ba bai samu akan gaskiya ba. Wuta za ta fa kona shi ta za a cilla shi. Gaskiya ne. Haka zalika wanda ya ci hakkinsa nasa halak malak. Wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa aljanna zai tafi salamun salama. Haka ne. to to amma ni duk da haka eh. ban gane me kake so ka ce ba ka fito fili kai min bayani yadda zan gane ko kudin nan zaki kudin nan zaki zaki fito min da su ki bani alhaji shin cigiya kake ko kuma tambaya ta kake in fito maka da kuɗi eh to duka biyun nake yi yeah? a amma na fi karkata ga cigiya din idan cigiya kake yi ban gansa ba kuma sannan tsawon shekara goma sha uku ina tare kai akwai ranar da ka taba jin ka nemi wani abin ka ka rasa ka ganshi a hannuna dan adam wai ajizi ne Saratu. Hmm? kuma na san gaskiya ke duk shekarun nan da aka shafe su kusan goma sha ana tare ban taba kama ki da wani daukan wani abu ko kuma yin amfani da kana ba bisa umarnina ba ka kara dai tunawa amma kin san zuciya ba ta da ƙashi saratu to shi kenan tunda ka ce zuciya ba ta da ƙashi ka je duk ranar da zuciyar nan ta yi ƙashi ka damu ɗora zancen inda muka tsaya tashin lalle boka zai yi ta ka zubar wallahi wallahi da mu masu taurin kai sun fi yawan saurin mutuwa wallahi a duniya ba sani ba sabo zai in dai mutum ya ce ba zai fito da kuɗin nan ba wallahi tallahi to adida zai kan mai uwa da wage ma da sai na fi jin daɗi kana so ka mutu kamar yaya kana so ka mutu a daren nan a'a ainihin son samu na ne a waye gari da ni goban Allah ya kai mu nafi alhaji dahir mangal kuɗi ko dan gwati wata matsala babba babu mamaki ka tafi lahira ka ci doka a gurin malakiri me ya haɗa zumunci na da walakiri za ka je can ka same shi ka tarar da shi a matsayin barawo a'a ba kuka na ɗaya ba ni abin da nake so ga ni taimakon ka na yi waya da wannan mutum na da a'a har yanzu ba a danka masu ce ba a danka masu ba nan na ba da shi umarnin cewa ai sauri ai abin nan kar a saura a'a kamar ya kan gaya ma billahi allazi la ilaha illa huwa ban gan su ido da ido ba kuma ni nake kwaliya wallahi ba nake kwaliya kana ni da kai ne mm. ka ba ni kuɗi na halin alin ba wanda zai je mu ba ni da kai wallahi ni din ka ka ka ga mu ta magana da wallahi ka fa sisi wallahi ni kala su wallahi ban ka to kaga barin ga maka wallahi mutum ba tsawar kai ko in dai ba mm. ubana bane akan kuɗin nan da abin da zai faru sai dai faru ba wani magana lokacin murigayi na kwajala akwai addu'o'i da ya dinga dunkulowa iya bari na adanawa na san iya ta karanta ta gaba asiri magana ta gaskiya eh. to ka fito in kuma so kake ka a a a a aka kawo min jakan aka ajiye min saboda a ce ni ce barauniya ko kishiyoyi kenan da san da mama na ta gaya min in yi a hankula da kishiyoyi sun iya makirci ah, ni ma na iya makirci aiki